sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Da masu saurare Assalamu alaikum kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su da farko dai za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na wato ko kun san tare da Abdullahi Salo Katsina. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na wato mu koyi harshen Farisanci. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na wato da zai bayani kan abubuwan da su shafi rayuwar matasa shirin nan na amsoshin fikihu na nan tafiye kamar yadda muka saba inda sun sunti zai gabatar da ƙarshe kuma sai mu kawo muku shirin na afirka a yau wato shine shirinmu na karshe da za mu gabatar muku a cikin jerin shirin namu na yau wato da rana kenan amma yanzu sai a dakaci cikakkun labaran duniya. To madalla ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Ƙasashen Iran da Malaysia su rataba hannun kan yarjejeniyar fara dangantakar addini da al'adu a tsakaninsu. Ƙasar Labanan ta buƙaci kuma da taron kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya cikin gaggawa bayan harin Isra'ila a ƙasar. Ƙungiyar Hamas ta yi gargaɗi game da ƙara dagulewar al'amura bayan da Isra'il ta kai hari ta kashe Falasɗinawa takwas a yankin Gaza. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Ƙasashen Iran da Malaysia sun rataba hannu kan yarjejeniyar fara dangantakar addini da al'adu a tsakaninsu. Rahotanni sun bayyana cewa ƙasashen Iran da Malaysia sun cimma yarjejeniyar ƙara fara dangantakar yin aiki tare a ɓangaren addinai. da al'adu musamman ma a ɓangaren kimiyyar alkur'ani bayan tarurruka da manyan jami'an gwamnatin ƙasar suka yi a birnin Kuala Lumpur babban birnin ƙasar ta Malaysia. Wannan yarjejeniya ta ƙara ƙarfa haɗin gwiwa tsakanin manyan ƙasashen musulmi a dai lokacin da ƙasashen musulmi suke fuskantar matsalolin al'adu da tasirin al'adun ƙasashen yamma a tsarin zamantakewarsu da tashe-tashen hankula na siyasa musamman ma kan yankin Falasɗinu. Ƙasashen biyu suna da matsaya ɗaya na wato dogon lokaci a bangaren abincin halal, al'adun musulunci da kuma ilimin addini. Don haka tattaunawa ko kuma wannan tattaunawar da aka yi an sake sabunta alaƙa ne bisa ababen girmamawa na musulunci da kare iyali da kuma bunƙasa karatun alkur'ani tare da yin aiki tare. Zulkarnain bin Hassan, mataimakin ministan harkokin addini na ƙasar Malaysia, ya jinawa matsayin Iran a kan gwamnatin Yahudan Sahayuniya da kuma goyon bayan take bawa al'ummar Falastinu da ake zalunta ya bayyana ta a matsayin cibiyar haɗin kan musulmi. Ƙasar Lebanon ta buƙaci gudanar da taron kwamitin tsaro na Masar Ɗinkin Duniya cikin gaggawa bayan harin Isra'ila a ƙasar. Shugaban Masar Dokokin Ƙasar Lebanon Nabi Birri ya yi kira da gudanar da taron gaggawa na kwamitin sulhu na Masar Ɗinkin Duniya domin tattaunawa kan ci gaba da keta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da Isra'ila ke yi kan ƙasar Labanan, wanda ya kashe mutane goma sha hudu kuma ya jaddada game da mahimmancin shigar da ƙara a hukumance ga Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan bukata ta zo ne a lokacin da sojin Isra'ila suke kai hare-hare kan fararen hula da ke jawo asarar rayuka kuma yake jawo fargaba game da ci gaba da hararen da Isra'ilan ke yarje wato Isra'ila ke kaiwa na keta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta mai lamba 701. Isra'ila ta kai hare-hare a lokuta daban-daban a kudancin labanan, kuma ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. Nabi Birri ya kara da cewa Isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare kan fararen hula, yara da kuma ɗaliban makaranta, wanda na baya-bayan nan shi ne ta kai a garin altira a nata ɓangaren ƙungiyar hezbollah ta ƙasar ta labanan ta yi da harin kisan kare dangi da haramtacciyar ƙasar isra'ila take kaiwa a kudancin labanan kuma ta bayyana shi a matsayin mummunan aiki da ya ƙara yawan tarihin laifukan yaƙi kan al'ummar falastinu da ma labanan da ma sauran mutanen duniya ko mutanen yankin da eh, wato haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi Ƙungiyar Hamas ta gargaɗi yi gargaɗi game da kare ko kuma ƙara dagulewar al'amura bayan da Isra'ila da hantacciyar ƙasar Isra'ila ko kuma bayan Isra'ila ta kai hari ta kashe Falasɗinawa 28 a Gaza. Rahotanni sun nuna cewa ƙungiyar gwamnati ta Hamas ta yi gargaɗi game da ƙaruwar haɗari bayan mutuwar Falasɗinawa guda 28 sakamakon harin da sojin eh, haramtacciyar ƙasar Isra'ila suka kai a yankin Gaza. da hakan yake ƙara lalata ya dakatar da buɗe wuta da aka cimma a tsakaninsu. Akwai yara guda tara daga cin waɗanda harin na Isra'ila ya kashe a hari na jiya Laraba, kamar yadda ma'aikatar lafiya ta yankin Gaza ta bayyana bayan mutane aƙalla saba'in da bakwai da suka jikkata. Hamas ta karyata zargin cewa dakarunta ne suka fara buɗewa sojin Isra'ila wuta da ya ga sun kai hari. ƙungiyar ta bayyana zargin a matsayin shaci faɗi kuma isra'ila tana son fakewa da shi ne don kare hararen take kaiwa da ya keta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta dakarun sa kai na yankin gaza sun bayyana cewa sojojin isra'ila sun ƙaddamar da hari a yankin zaitun da ke gabashin garin gaza inda falasɗina goma suka mutu da suka hada da yara da mata haka shi ma ginin hukumar wato ba da agaji ta masar ɗinkin duniya onurwa da ke kusa da gabashi shi ma fuskanci harin na isra'ila to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran To madalla labaran za su ci gaba. Ashraf Hakimi ya zama gwarzon wasan ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka na wannan shekara ta 2025. An san da ɗan wasan Farsan German Ashraf Hakimi a matsayin wanda ya lashe kyautar gwazon ɗan ƙwallon ƙafa na Afirka na shekara ta 2025. Mai tsaron baya da ya lashe kyautar ta wato karon farko bayan shekara 52 da aka taɓa lashe ta daga ƙasar Maroko. Ɗan tawagar Masar Muhammad Salah shine na biyu mai taka leda a Liverpool da kuma Victor Osimhen na Sufa Eagles mai wasa a Galatasaray a mataki na uku. Mai tsaron bayan Morocco ya karbi kyautar sakamakon nasarorin da ya samu ne a shekarar 2025 tare da Farsan German ciki har da lashe Champions League da La Liga 1 da Cup de France da kuma UEFA Super Cup. shine na farko daga Morocco da ya karbi kyautar tun bayan Mustapha Hajji a shekara ta 1998. Kuma mai tsaron baya na farko tun bayan ɗan ƙasar za'er Bangwa ta Shimen a shekara ta 1973. Morocco ta lashe yawancin kyautukan da aka raba daga ciki, hada ta mace mafi ƙwazo a shekara ta 2025 ga Gizlan Chebak, mai taka leda a Saudiya da mai tsaron ragar alhilal yasine bonunu a mataki mafi taka rawa a na a zo a gani a shekarar nan da muke ciki to da ƙarshe za ku cewa ribado ya jagoranci tawagar najeriya zuwa amurka kan zargin yi wa kiristoci kisan gilla mai ba shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro malam nuhu ribado ya jagoranci manyan jami'an gwamnatin najeriya zuwa amurka don tattaunawa game zargin kisan kare dangi da ake yi wa kiristoci a Najeriya. Lamarin ya samo asali ne bayan mataimakin shugaban ƙasa Kasim ko kuma Kashim Shatima ya goyi bayan kafa ƙasashe biyu na Isra'ila da Gaza masu cin gashin kai. A farkon watan nan ne shugaba Trump na Amurka ya yi barazanar ɗaukar matakin soji kan Najeriya kuma ya buƙaci a majalisar dokokin ƙasar cika da ɗan majalisa Rayleigh Moore su binciki lamarin. ko da yake najeriya ta kayyace ikirarin amma amurka ta ci gaba da jaddada zargin na kisan kiristoci a ranar talata ta gabata ma wato a gabata ma mawaƙiyar amurka nike minaj a zuwar Musa ɗinkin duniya ta yi magana kan zargin cin zarafin kiristoci a najeriya tawagar najeriya wacce ta haɗa da manyan jami'an ƙasar kamar binsa ojuku kayode ebetekun da latif ebemi sun gana da mo don bayyana kalubalen tsaro yaƙi da ta'addanci da kare al'ummar ƙasar. Mo ya ce tattaunawar ta kasance ta gaskiya ko mai amfani kuma ya da cewa Amurka na son ganin an ɗauki matakai don kare kiristoci daga tashin hankali da ta'addanci. To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurare daga nan rediyo VOH Hausa. Yanzu kuma sai a dakaci shirin kokun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. thank you ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Alhamis 20 ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 29 ga watan Jumada Ula na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurari ko kusan cewa shekaru 500 da suka gabata rana irin ta yau wato 20 ga watan Nuwamba na shekara ta 1920 mutanen kasar iraki karkashin shugabancin malaman addini suka samu dama ta fatattaka sojojin turawan ingila 'yan mulkin mallaka kafin wannan lokacin da bayan faduwar daular usmaniya a ƙarshen yakin duniya na ɗaya turawan ingila da kuma turawan faransa sun yi wa tandar kasashe waɗanda suke ƙarƙashin daular usmaniya a tsakaninsu inda turawan ingila suka mame kasar iraki amma malaman addini sun ba da fitawa ta yin jihadi domin korar waɗannan turawa da kuma kafa ƙasa mai cikakken 'yancin cin gashin kanta sai dai kafin turawa su fice daga cikin kasar iraki sai da aka gwabza yaƙi mai tsanani a tsakanin su da al'ummar kasar irakin duk da kisan kare dangi da kuma kisan killa da suka yi wa mutane da manyan malamai da kuma irin makaman da turawan suka yi amfani da su mutanen kasar iraki ba su ja da baya ba saboda karfin gwiwa wanda suke samu daga manyan malaman addini na kasar iraki musamman ma daga birnin najab da ƙarshe dai turawan ingila sun arce daga ƙasar iraki inda ƙasar ta samu cikakken 'yancin kanta daga hannun turawan mulkin mallaka na ingila a rana irin ta yau masu saurare ko kun san cewa shekaru 90 da suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan nuwamban shekara ta da tara talatin 1935 izuddin al-qassam wanda ya asasa gugurmar neman yancin palestinawa daga mulkin mallaka na turawan birtaniya a falasdinu ya shahada bayan wata gama da aka yi a tsakanin turawan mulkin mallaka izzuddin al-qassam shine ya dora dugon dan ba na gwagwarmayar falasdinawa wani kuma tun daga lokacin ne har inda take al'ummar falasdina suke gwagwarmaya domin neman yantar da kasar su wadda a lokacin burtaniya ta mame daga baya kuma ta kwaso yahudawan sahiyoniya daga sassa daban-daban na duniya ta kawo cikin falasdino sannan kuma ta mika masu kasar falasdino ita kuma ta fice inda su kuma tare da taimakon birtaniya da amurka suka kafa isra'ila a cikin kasar sannan kuma suke ci gaba da zaluntar al'ummar falastinu 'yan asalin kasa har inda yau take masu saurari ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan nuwamba na shekara ta 1984 faiz ahmad faiz mawakin juyin juhali na kasar pakistan ya rasu an haife shi a shekara ta 1911 kuma ya samu damar yin digiri na biyu a fannin larabci da turancin ingilishi faiz ya shiga cikin aikin soja na wani ɗan lokaci duk wani dai ya kai ga babban matsayi amma kuma sai ya murabus ya kasance editan wallafe-wallafe da dama waɗanda aka yi a ƙasar pakistan a lokacin a cikin harsana na urdu da kuma turancin ingilishi kuma ya kasance mai kula da ma'aikatar fasaha a wannan ƙasa na tsawon shekaru uku wannan fitaccen mawaƙin gwagwarmaya ɗan pakistan yana da ra'ayin cewa dole ne mutane su rayu bisa abin da suka zaɓa da kansu maimakon a tilasta musu biyan wani tsari wanda so ba su gamsu da shi ba sannan kuma a cikin waƙoƙinsa yakan fifita yin magana akan haƙoƙin ɗan adam da kuma yin ishara da wahalhalu da marasa galihu suke ciki faiz ya lashe kyautar zaman lafiya ta linin a shekara ta 1962 daga cikin littafan da ya rubuta za a iya ambata littafin nan na naksh faryad da kuma littafin sa mai suna das saba ya rubuta wasu littafan waɗanda suka shahara daga ciki akwai littafin culture of pakistan sai kuma littafin sa na wafa editions masu rare ko kun san cewa shekaru 75 da sa gabata a rana irin ta yau 20 ga watan nuwamban shekara ta 1950 a karan farko sojojin kasashe biyu wato amurka da china suka yi artabu da juna a yakin koriya rikicin da aka yi a tsakanin kasashen biyu da ya samo asali ne saboda goyon bayan da amurka take baiwa koriya ta kudu da kuma goyon bayan da tarayyar soviet take baiwa kasar china take kuma baiwa koriya ta arewa yakin na koriya ya janyo asarar rayuka masu tarin yawa da kuma barna ta dukiyoyi ga bangarorin biyu a ƙarshe dai tare da shiga tsakani na majalisar ɗinkin duniya an dakatar da yakin kuma yakin koriya ya kawo rabo kawuna tun daga wancan lokacin ne dai yankin na koriya ake bin salon siyasa na kasashe biyu masu tsarin siyasa daban-daban amma kuma duk da haka an ci gaba da tattaunawa da nufin ganin cewa an cimma matsaya wadda za ta kai ga haɗewar kasashen guda biyu duk da cewa dai ba a iya cimma daidaito a kan haka ba bilhassali ma sakamakon irin matakan da amurka da kasashen turai suka yi ta ɗauka na ƙara zuzu ta wutar rikicin tsakanin koriya ta kudu kuma koriya ta arewa wannan ya ƙara jawo baraka mai tsanani a tsakanin su. wanda kuma har inda yau take babu jituwa a tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu duk da cewa al'ummomin ƙasashen guda biyu tushen su guda ɗaya ne kuma yaren su ɗaya al'adun su ɗaya bayan rushewar tarayyar soviet korea ta arewa ta ci gaba da karfafa kawancanta da ƙasashen rasha china duk da irin matsin lamba da takunkumai da amurka da kuma ƙasashen turai suka yi ta kakaba mata domin gurgunta ta da kuma tilasta yin watsi da rasha da china amma har inda yau take ƙasar korea ta arewa tana nan dram akan bakanta na yin kawance da waɗannan ƙasashe guda biyu masu tasiri wato china da kuma rasha آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da yadda allah yau za a ji mu a cikin darasi na ɗari da da arba'in shida. a cikin darasin namu na yau dai za a ji tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da wani matashi ɗan ƙasar iran wanda yake taka rawa ta ɓangaren fitar da kayayyakin amfanin gona musamman kayan marmari zuwa ƙasashen ƙetare bayan ya yi wani aiki na busar da su daidala a cikin wannan darasi za a ji wannan tattaunawa da kuma yadda yake gudanar da wannan aikin nashi a cikin ƙarin haske da ramin ya yi wa muhammad a wasu to amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. کاین مرمری میوه‌ها کای یکن مرمری خوشمزه میدادی دادی چه میوه‌های خوشمزه‌ای بودن ایران کای یکن مرمری نه حکا ماسو دادی نوش جان acha lafia آقا malami تولید کننده may samarwa صادر کننده می پیتروا خشک بوسشی خشک شده ونده اک بوسر دوستان ابوکی قدیمی ددده شغل ایکی جالب می ایتروا چه شغل جالبی ایکی می قایتروا صادرات کاییکن پتروا چگونه تیایا این تهیه میشود. شود ونن اکی شریشی او تهیه میکند. کند شی ینا شریاوا خودش دکنسا او میخرد شی یه نسی کشاورز ها منوما کشاورزان منوما شریک ابوکن ایکی مختلف دبن دبن کارخانه مثلا انت کوچک قرمی او خشک می کند شی ینا بوسروه او صادر می کند شی ینا پتروه کشور کسه دیگر ندبن بزرگ بابا ولی اما کمک تیمکو محصولات کاییکن دا اکی سامروا آنها تولید می کنند سو سنا سامروا ظاهرا ظاهری متنوع نوعی دبن دبن انجیر ɓaure سیب تفاحه گلابی پیا خرمالو مالو گیلاس تمبلا پرتقال لیمون زکی اردبیل گرن اردبیل مشهد گرن مشهد اصفهان گرن اصفهان ورامین گرن ورامین شهرها گروروه درست است هکنی آنها میخرند سو سنسی حالا ینزو کدام ونه آنها صادر می کنند سو سکی پتروه عربی نه عرباوه هاشیه گپی خلیج فارس تکون فاشا چند وسو اروپایی نتوری به نظر من اگنینا آنها توسعه می دهند سو سنا بنکاسا آنها باید توسعه دهند سو دوله سو بنکاسا مطمئنن بیسا تبچی مردم متنی آنها خوششان می آید سو زسجی دادی kuma madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin dangane da yadda Malam Ahmadi yake haɗa kayayyakin marmari kuma ya busar da su a cikin harshen Farisanci. به به چه میوه های خوشمزه ای نوش جان امروز آقای احمدی اینجا بود آقای احمدی کیست؟ حسین احمدی تولید کننده و صادر کننده میوه های خشک است. او از دوستان قدیمی ماست. چه شغل جالبی! صادرات میوه های خشک چگونه این میوه های خشک تهیه می شود؟ او میوه های مختلف را از کشاورزان می خرد و شریکش آقای علوی میوه ها را در کارخانهش خوش می کند. و آقای احمدی میوه های خشک شده را به کشورهای دیگر صادر می کند. البته آنها کارخانه بزرگی ندارند ولی با کمک کشاورزان محصولات خوبی را تولید می کنند. ظاهرا محصولاتشان متنوع است. انجیر، سیب، گلابی، خرمالو، گیلاس، پرتغال درست است. آنها از شهرهای اردبیل، مشهد، اصفهان و ورامین میوه میخرند. حالا این محصولات خوشمزه را به کدام کشورها صادر می کنند؟ به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و چند کشور اروپایی به نظر من آنها باید کارشان را توسعه دهند مطمئنا مردم همه کشورها از این میوه ها خوششان می آید. تو یعنی کمسی اصراری، tarjamar wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen Hausa. به به چه میوه های خوشمزه ای لله wannan waɗanne irin kayan marmari ne masu daɗi haka? نوشه جان امروز آقای احمدی اینجا بود اچی لایپیا ایو مالن احمدی یا کسنچه انن آقای احمدی کیست؟ مالن احمدی و حسین احمدی تولید کننده و صادر کننده میوه های خشک است او از دوستان قدیمی ماست حسین احمدی شینه می samar da kayayyakin marmari da aka busar kuma yana شی shi ɗaya ne daga چه شغل جالبی صادرات میوه های خشک چگونه این میوه های خشک تهیه می شود؟ wannan aiki mai ƙayatarwa ne fitar da kayayyakin marmari da aka busar ta yaya waɗannan kayayyakin marmari da aka busar ake haɗa su او میوه های مختلف را از کشاورزان خرد و شریکش آقای علوی میوه ها را در کارخانهش خوش می کند. شی یه نسایین که مرمری دبن دبن دگمان اومه. abokin aikinsa kuma malam alawi yana busar da kayayyakin marmarin a wurin aikinsu و آقای احمدی میوه های خشک شده را به کشورهای دیگر صادر می کند. ملن احمدی یه پیتر دا که مرمری دا اکبوسر زوا وسو قساشه البته آنها کارخانه بزرگی ندارند ولی با کمک کشاورزان محصولات خوبی را تولید می کنند. کود که ورن ایکن سو با بابا بانی اما دا da منو ما سنا سامر دا kayayyaki یکی ظاهرا محصولاتشان متنوع است انجیر، سیب، گلابی، خرمالو، گیلاس پرتغال A zahiri, kayayyakinsu nau'o'i ne daban-daban, da suka haɗa da ɓaure, tufaha, fiya, malu, stambula da درست است. آنها از شهرهای اردبیل، مشهد، اصفهان و ورامین میوه میخرند. هکنی سو suna sayan kayayyakin marmari daga garuruwan Ardabil, Mashhad, Isfahan da kuma Baramin. حالا این محصولات خوشمزه را به کدام کشورها صادر می کنند؟ yanzu waɗannan kayayyaki nasu masu daɗi zuwa waɗanne ƙasashe suke fitar da su. به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و چند کشور اروپایی zuwa ƙasashen لارباوا دکی گپن دکون پاشا دکوما وسو قصاشن توری به نظر من آنها باید کارشان را توسعه دهند. اگنینا دولنه دول قصا ای کنسو مطمئنا مردم همه کشورها از این میوه ها خوششان آید. تبس mutane na wasu ƙasashe za su ji daɗin waɗannan kayayyakin marmari. To madalla, da aka je wannan tattaunawa tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa, Muhammad dai tare da abokinsa Ramin sun ci gaba da cin abincinsu da kuma wasu daga cikin kayayyakin marmari da aka busar waɗanda malam ahmadi yake samarwa idan allah ya mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin wanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama juliya shina pepe ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirin mu na gaba.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 jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. yayin da gwamnatin mamayar isra'ila ke ci gaba da aiwatar da shirin ɓoye babban matsala da ya kunno kai a tsakanin al'ummarta tun bayan da ta fara kaddamar da yakin kisan ƙare dangi da ta yi a zirin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 sabbin bayanai a hukumance sun bayyana mummunar barnar zamantakewa da tunani da yakin ya yi wa al'ummar yahudawan sahayoniya wannan lalacewa ta bayyana a cikin karuwar shaye-shayen barasa muggan kwayoyi da kuma shaye-shayen wasu nau'ukan muggan kwayoyi da ba a taba gani ba inda ya kai mutum ɗaya cikin hudu na yahudawan sahayuniya yanzu yana cikin haɗari rahoton shekara-shekara da cibiyar kula da lafiyar jiki da lafiyar jama'a ICA ta Isra'ila wanda jaridan Yedaud harnot ta buga ya ba da mummunar hoto na al'ummar da ke fuskantar abin da ya yi kama da jaraba na gama gari. samfurin rauni da ya faru a yakin gaza a cewar rahoton yakin da ke tattare da matsaloli na tashin hankali damuwa hasarar rayukan mutane da kuma tashe-tashen hankula da ba a taɓa ganin irinsu ba sun sa ɓangarori daban-daban na al'ummar isra'ila sun koma shan barasa magungunan barci da masu kwantar da hankali don rage tashin hankali da kuma neman nutsuwa duk da haka waɗannan magunguna na wucin gadi sun koma cikin halaye halaye masu wuyan warwarewa ko da bayan ayyukan soji sun lafa Roni rukach daraktar shirye-shiryen jinya na cibiyar kula da lafiyar kwakwalwa ta lura da cewa waɗanda suka ƙara yawan amfani da abubuwan maye a lokacin yakin yanzu bayan yakin zai yiwu su canza halayensu. A kara da cewa matsala mai hatsari shine matakin da ke gaba lokacin da shaye-shayen muggan kwayoyi suka fara zama al'adar mutum kuma illolin da ke tattare da kwayoyin suka cutar da lafiyar jiki a rayuwar yau da kullum da tasiri a aiki da fagen karatu da kuma mu'amala rahoton ya nuna cewa kashi 26.6 cikin ɗari na yahudawan sahayuniya wato fiye da kashi ɗaya bisa hudu na al'ummar isra'ila suna amfani da abubuwa masu sanya maye a matakin haɗari ga rayuwarsu rahoton ya kara da cewa babban hadarin shine yadda yahudawan sahayoniya suka koma amfani da kwayar opion ya yi kusan nimkawa zuwa biyu kuma amfani da sauran mugan kwayoyi da nufin kwantar da hankali da magungunan barci ya karu zuwa kashi biyu da digo biyar yayin da shaye-shayen abubuwa masu kara kuzari suka samu karuwa mai yawa a tsakanin al'umma ko da yake munanan bayanan cutuka na rikice-rikice bayan tashin hankali ptsd sun ragu inda aka kwatanta da ƙwaloluwarsu a farkon yakin zuwa kashi 16 cikin ɗari na yahudawan sayoniya har yanzu suna fama da munan alamun tunani idan aka kwatanta da kashi 12 cikin ɗari kawai kafin yakin masana dai na danganta wannan karuwa da rashin tsaro ake ci gaba da fuskanta da hasarar rayuka da ayyukan sojin mai tsawo da yahudawan sahiniya ke ci gaba da gudanarwa da matsin tattalin arziki da zamantakewa da zai biyo bayan yakin rahoton ya tabbatar da cewa rukunin da suka fi fuskantar matsalar shaye-shayen muggan kwayoyi su ne matasa masu shekaru tsakanin goma sha takwas zuwa ashirin da shida inda rahoton ya bayyana cewa ɗaya cikin uku na matasa suna fuskantar wannan haɗarin bayan da yahudawan sahiyuniya suka fuskanci jerin rikice-rikice a jere da suka hada da barkewar cutar corona sannan bullar yaƙi sannan kuma rashin zama lafiya na siyasa da zamantakewa Lokach ta ce suna ƙoƙari su koma aiki ko makarantu ko harkokin yau da kullum amma suna fuskantar wahala saboda matsaloli. Wannan rukuni zai jagoranci al'ummar Isra'ila don haka dole ne a samar musu da kyakkyawar amsa ta hanyar da ta dace. bayanai sun kuma nuna cewa sojoji da jami'an tsaro na yau da kullum da dakarun kota kwana da iyalansu suna daga cikin jama'ar da matsalolin suka fi shafa yayin da yawan waɗanda hatsarin ya fi shafa a tsakanin sojoji ya kai kashi ɗaya cikin uku ƙididdiga ta tabbatar da cewa ma'aurata maza da ma'aurata mata suna fuskantar mafi girman kaso a matsalolin kamar haka ƙarin kashi ɗari da saba'in cikin ɗari na mashaya barasa ƙaruwar kashi ɗari da tamanin cikin ɗari na yawan masu amfani da tabar wiwi da ƙaruwar kashi ɗari biyu da hamsin cikin ɗari na masu amfani da ƙwayar opion roka ta jaddada cewa da'irar cutarwa tana faɗaɗa ba ga waɗanda suka shiga yaƙi ba kawai har ma da iyalansu kuma wannan yana da matuƙar damuwa masana sun yi gargaɗin cewa raba maganin karyewar zuciya da ƙwayoyin shashaye babban kuskure ne roga ta ce da farko mutane suna yin amfani da barasa ko shan tabin wiwi don rage damuwa bayan karyewar zuciya amma bayan shekaru biyu ya zama da wuya a daina ta kara da cewa ba za a iya magance karewar zuciya ba ba tare da magance al'adar shaye-shayen muggan kwayoyi ba saboda raba tsakaninsu yana haifar da kafa mai haɗari ta ba da labarin wani sojan ko ta kwana da ya rubuta mata kafin ya shiga gaza cewa na sanya sulkena na rufe zuciyata nan da wata uku za mu haɗu ta yi tsokaci game da wannan da cewa waɗannan mutane sun dawo daga yaƙi sulken sun faɗi kuma ainihin basifun da suka faru sun bayyana dangane da taɓarɓarewar al'amura cibiyar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar da wani shiri mai suna wata hanya wannan shine farkon aiki da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fara bullo da shi don magance karyewar zuciya da bullar shaye-shayen muggan ƙwayoyi wannan shine shiri wanda ake sa ran zai hada da dubban mahalarta har zuwa tsakiyar shekara ta 2026 da nufin horas da ma'aikatan kula da tunani da na likita a cikin haɗin gwiwar kula da matsalolin shaye-shaye a ɓangaren shirye-shiryen wayar da kan jama'a da shirye-shiryen rigakafi a makarantu da gundumomi ya zuwa yanzu shirye-shiryen cibiyar sun kai dalibai 283 a makarantu da kuma mutane 50,000 a cikin shirye-shiryen yankuna yayin da sama da ƙwararru dubu suka samu horo da cancanta a cibiyoyin ilimi na cibiyar netanya da kudus a bana cibiyar ta kuma buɗe wani sabon asibitin matasa mai suna natta domin kula da masu shaye-shaye a tsakanin matasa yayin da ɗaruruwan majinyata ke karɓar magani a asibitocinta a faɗin ƙasar roka ta jaddada cewa tunkarar rikicin na buƙatar tallafin gwamnati da jama'a rahoton jaridar ya yadda hanot ya kammala da cewa yaƙi na iya kawo ƙarshe a filin daga amma tasirinsa na tunani da zamantakewa zai ci gaba da kasancewa shekaru masu yawa masu zuwa yayin da gwamnatin mamir isra'ila ke ci gaba da shelanta samun nasara na soji al'ummar yahudawan sahayuniya na fuskantar yakin cikin gida mai firgitarwa game da rashin lafiyar kwakwalwa matsalar ba kawai tashin bama-bamai da rusa a gaza ba ne har ma da rushewar cikin gida da ke cikin zukatan yahudawan sahayuniya kansu. a nasa rahoton shafin yanar gizo na almasiriyal yau ya watsa rahoton cewa masifar shaye-shayen muggan kwayoyi ta addabi haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda ta'addancin da 'yan sahayoniya suka aiwatar a zirin gaza sabbin bayanai a hukumance daga haramtacciyar ƙasar isra'ila sun bayyana irin mummunar ta'addancin da aka yi a zirin gaza a cikin al'ummar isra'ila an samu karuwar shaye-shayen muggan kwayoyi da sauran abubuwa da ba a taba gani ba inda a cikin yahudawan sahuniya hudu akwai ɗaya da a halin yanzu yana cikin haɗarin shaye-shayen muggan kwayoyi rahoton shekara-shekara da cibiyar kula da lafiyar jiki da hankali ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ica ta fitar wadda jaridar yahudawan sahayoniya ta yi da utaharnot ta buga ya ba da wani mummunan hoto na al'umman da ke fuskantar abin da ya yi kama da watsuwar shaye-shaye a tsakanin al'umma wannan wani samfur ne na masifa a tsakanin al'umma da kunno kai sakamakon matakan wuce gona da iri da kisan kiyashi da kuma ta'addanci kan gaza a cewar rahoton yakin da ke kunshe da tashin hankali da damuwa hasarar mutane da kuma masifa da bala'i da ba a taba ganin irinsa ba sun wurga bangarori daban-daban masu yawa a isra'ila cikin masifar yin amfani da barasa magungunan sabacci da kwayoyin kwantar da hankali don rage matsin lamba da yawan tunani duk da haka waɗannan magunguna na wucin gadi ne da saurin gushewa sannan mutane su koma cikin halaye masu wuyar warwarewa ko da bayan ayyukan soji sun lafa roni roka daraktar da shirin jinya na cibiyar kula da lafiyar kwakwalwa ta lura cewa waɗanda suke ƙara yawan amfani da abubuwan maye a lokacin yakin yanzu zai yi wuya su canza halayensu ta ci gaba da cewa lamari mai hadari shine matakin da ke kan gaban fara shaye-shaye lokacin da illar shaye-shayen ta fara bayyana kuma tasirin cutar wasa ya fara mummunan tasiri akan ayyukan yau da kullum aiki karatu da alaƙar rayuwa rahoton ya nuna cewa kashi 26.6 cikin ɗari na yahudawan sahayuniya wato fiye da kashi ɗaya cikin hudu na yawan jama'ar yahudawan sahayuniya suna amfani da mugan ƙwayoyi da ke tattare da mummunan haɗari a matakin rayuwarsu sannan amfani da mugan ƙwayoyin kamar hodar iblis da opion sun yi kusan ninkawa biyu kuma yawan amfani da magungunan kwantar da hankali da sanya barci ya nimka zuwa kashi biyu da dago biyar yayin da magunguna masu ƙara kuzari suka ƙara yawa da ba za a misalta su ba ko da yake munanan alamomin rashin lafiya bayan tashin hankali sun ragu idan aka kwatanta da ƙololuwarsu a farkon yakin kashi sha shida cikin ɗari na yahudawan sahayuniya har yanzu suna fama da munanan alamun tunani idan aka kwatanta da kashi goma sha biyu cikin ɗari kawai kafin yakin masana dai na danganta wannan karuwa da rashin tsaro da ake ci gaba da ganin bullarsa da hasarar rayuka da kuma tsawon lokaci da sojoji suka ɗauka suna yaƙi baya ga matsin tattalin arziki da rayuwar zamantakewa da ya biyo bayan yakin rahoton ya tabbatar da cewa rukunin da suka fi fuskantar matsalar shaye-shaye na miyagun kwayoyi su ne matasa masu shekaru tsakanin goma sha takwas zuwa ashirin da shida, inda ta bayyana cewa ɗaya daga cikin uku na fuskantar wannan haɗari bayan da yahudawan sayuniya suka fuskanci jerin rikice-rikice a jere inda daga barkewan cutar corona zuwa yaƙi baya ga rashin kwanciyar hankali na siyasa da zamantakewa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kunno kai a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya matasa. Bismillah rahman rahim masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo da shi a fagen rayuwa. Da farko dai za mu yi ma Allah godiya da ya sake nuna mana wani sabon watan Ramadana kuma muna fatan ubangiji allah ya ba mu ikon gudanar da ayyukan da aka bukace mu mu yi a cikin wannan wata mai sarki baki ɗayan mu kuma don hakan nema baki ɗayan shirye-shiryen don matasa a wannan wata za su kasance ne masu duban rayuwar matasa a wannan wata mai sarki da fatan dai allah ya albarkace mu ya kuma fori zuciyoyinmu zuwa ga bautansa sai a kasance da mu a cikin shirin wanda ni hassan barka zan gabatar idan kadda ka mai da kanka soko ka mai da kanka bawan iliminka a lunguna da loko in kai hakan ka yaki ko makiyinka bai da tarko da za ya sa ya kama ka rabbi ya sa ku ɗauki wannan yara Na ce kun zaman duniya lallai ilimi sanadari ne babu to madalla da fatan an kimsa kuma an daidaita domin jin cikakken shirin kamar da watakila aka ji a farkon shirin baki ɗayan shirye-shiryen na don matasa a wannan watan za su mai da hankali ne ga raro matasa a lokacin azumin ramadana kuma da izinin allah za mu yada zango a ƙasashen najeriya da nijar domin jin koyaya matasa suka tunkari azumin na bana da farko dai bari mu leƙa jihar maraɗin jamhuriyar nijar kuma a nan muna tare da muhammad sani wani matashi a jihar kuma na suma da tambayar sani ko wanne aikace-aikace ne matasa suka hime da hankali a kansu a wannan lokaci sai ya suma da cewa. Eh lallai dai ga sabo na wani azumi bai hana hana mutane aiki ba ko ma wani aiki dai mutum yake yi yanayin shi akwai wuya ka ga mutum ya ce ya ajiye aiki ce ba azumi duka aikin da mutane suke kan aikin tsira kan gyaran moto kan kabu-kabu har noma ma dai yanzu kowa zuwa gona yake yi azumi bai hana eh, noma amma ya dace a ce an zo a tunkari matasa saboda wasu aikin yin shine ciki ba dan sun yi karatu ba sosai mai zirgi haka nan ne ake yin shi a koya a nan kuma a samu a miƙe ana yi kenan tallafi yana da kyau muna kira ga masu hannu da shuni da al'umma islama wanda suke da imani wanda Allah ya mallaka mu wani abu su zo su gani mu matasan nan wanda suke aiki a ƙara ba su horo a ƙara wajen aikin sai ƙara haskaka in so abin da suke samu ya karu wa'anda ba su da horon a ba su horo kuma a koya musu wata sana'a saboda akwai da yawa wa'anda ba su da sana'a amma aka riba ana iya cewa wa'anda ba su da sana'a yi sun yi yawa. To akwai wasu matsaloli da kuke fuskanta musamman a wannan lokaci na soma azumin watan Ramadana Muhammad Sani ya ƙara da cewa. Eh yanzu na abin da ke wakana shine har yanzu dai mutane suna korafi saman kan taro tsadar abinci. Abinci sai ƙara hawa yake yi. hatsi ne 'yan Nijar suka dogara gari shi wanda bai samun dala Amerika guda da sahi an zo an ci sai ya sai tiya hatsi kafa ashirin tamu kenan tun da dala Amerika gomiya tara take ta tashi dala Amerika biyu kenan kaga akwai matsala nan wurin wuri ne inda ya kama mutane mu 'yan kasuwa mu muke kira yi shiga Allah shiga annabi tun da lokacin neman lada ne bai kamata ba ce dan musulmi kuma an zo an kara mai tsada abinci abin da ya kamata ma mutane ta rage mu wannan wannan tsadar abincin kuma ya kamata gwamnati ya dibi wannan abin saboda gaskiya yanzu mutane sun shiga cikin matsala kwarai ta abinci kuma ga azumi ya kama abin da ke wakana shine nan abubuwan masarufi sun ƙara tsada kenan ba mamaki su ma kayan towa da wani abubuwa da ake bukata ga sallan nan su ƙara tsada gwamnati ya yi wani abu in shi zai sayan abinci da yawa ya kawo ya aje talaka saye da arha ya yi haka nan in kuma kuɗi za ya zuwa yanke ma abinci kuɗi ya yi tsaye kan wannan saboda ma wanga watan ya yi haka nan tunda an ce mu kashi tasa'in da tara dukan mu musulmi ne 'yan Nijar. To Muhammad Sani ko akwai wani kira da za ka yi ga 'yan uwanka matasa musamman a wannan lokaci na azumin watan Ramadana ga dai abin da yake faɗa. abin da zan ce kira da kira ne ke gare ni bisa kan matasa saboda azumi ya kama saboda mu matasanmu na ƙasar Niger muna da wasu halaye wa'anda ba su da kyau kamar yanzu sai ka ga mutum in azumi in ba a azumi yana ta halaye wanda ba su da kyau kamar wani zinace zinace ko wani shaye shaye abubuwa dai ga nan ko rishin sallah sai ka ga yanzu in azumi ya zo mutum ya yi waci da wannan kwata-kwata ya komo ya yi azumin shi lahiya lahiya to irin wannan abubuwan a musulunci a gani na bai yi batun da shi Allah ba a wasa da harka in kana tare da Allah ka tsaya ka yi abin da yake ka ba da gaskiya Shi ne imani daban gaskiya in kuma mutum ba tare da Allah kuma ma ya tsaya kayan shi in Allah ya sa yana da rabon shiriwa da tai shiri gaba ɗaya saboda wannan abubuwan duka ba su gyara mu sannan bayan wannan akwai mutane wanda yanzu ne suke hiddo dukiyar su su yi ta alheri saboda sun ga azumi ya kama amma inda azumin ya wuce kuma ga shi kenan sun daɗe aliyunsu sun daɗe wannan eh, taimako da suke ma mutane shi ma bayani ne kuma ina kira ga jama'a dan Allah su ɗauki in dai addini ne za a yi na musulunci lalle ramadan shine wata wanda ya daraja tun da cikin shi ne muke azumi cikin shi na aka da qur'ani amma in bayan ramadan ma ya wuce ya kamata mu rike kyakkyawan halaye sannan akwai wani abu kuma wanda sa ga mutum sai ya zo ya yi ta azumin shi lahiya lahiya kwana ashirin da tara sai daren sallah sai ga matasa sun tashi sun karki wasu abubuwa sai a amince da duk cikin ramadan ne kenan mutum ya zo ya yi azumi na tsawon wata guda sannan kuma sai tsakar daren daren sallah kin nan je can duka ya lalato shi ko ya je wata zana ko ya je wani shan giya ko kuma ya yi dai abin halaye wa'anda ba su da kyawu shi ma wannan ya kamata duka mu ɗiyan musulmi ne mu yi waci da wannan abin halaye ne wa'anda ba su kamata ba ba kyakkyawa ba ne ba ko ka ga yarinya wadda ga ta nan wurin kowa ya sani wa amma da azumi ya zo sai ka ga ta koma al'alama tana sa hijabi bakin da azumin ya wuce ita ma ta yi waci da wannan abubuwan kenan kira nake yi ga mutane duka musulmi ya kamata mu koma ga Allah in ko mu koma ga Allah ku kan mu karewa zai saboda da wuya in kana da musulunci ka koshi makwabcin ka ya kwanda yunwa ina kira ga dukan jama'a mu bar rigingimu bisa ganin wata sai ga an ce musulmi ne ya ce ya ga wata a ta kuwa ce watan gwamnati ne ko watan 'yan siyasa a ta a ta ce ce ku ci sai a ga wasu sun sallah nan yau gobe wa'annan sun sallah can idan ka ga wannan bai gwada haɗin kan musulmi shi ma ina kira ga al'ummar musulmi wannan abubuwan don mu yi watsi da su sannan ina kira ga matasa mu yawaita sallah mu yawaita addu'o'i duk matsalolin da ya shahe mu ko na rashin aikin yi ko na rashin arme ko kuma duk dai na wani rishi ko na wani talauci ko wasu abubuwa tan daban wa'anda ne ya zama to ba alheri ne gare mu mu yi tsayin daka yanzu ne lokaci ya kama na addinin musulunci wanda za mu tsayawa mu yi kiyama lalle mu yi kiyama lalle mu roki Allah mu yi kawo mana sauki ramadanu ha khairan wa sahlan wannan abu yawa malam Muhammad yanzu kamar akwai wasu misali na wasu ibadodi wadda za ka jan hankalin matasa su koma gare su a wannan watan eh abin da nake kira ga matasa bisa harkan ma addini saboda ba da jimawa ba cikin garin maradi eh akwai akidodi haka na addini wasu yan ɗarika ne wasu yan izala ne to amma kwanakin nan sai zamanto an dan dora samun dan cece kuce tsakanin malamai har ya kai inda za a ga an yi wa malami waka malamin jama'a wanda ke ba mutane sallah liman kaga an zo ana mai wa. waka ana zagin shi kaga wannan abubuwan ni wuri na duk shine ta da addini ko kuma mutum ya zo ya dauko abin da ya gani ko kuma sunan mutum a kama cikin wa'azi ana tozarci ko kuma gani wani mai sallah ne shi ma dan yana ya yi wani karatu yana da akida na dinga kawurta mai sallah to abubuwan ne wanda gaskiya sun dinga faruwa wanda ya kamata mu zama kanmu guda musulunci guda ne Allah guda ne Qur'ani guda ne annabi guda ne kenan ni wuri na babu wata hujja a hiddo wasu akidodi daban-daban kowa yana so ya yi bangaren shi a samu mago ya baya daban wannan abin ina kira ga jama'a dan Allah dan annabi mu yi waci da su mu dauki qur'ani mu dauki sunna mu dauki hadisi duk wanda tsaya ga wannan insha Allah zai addini shi wanda Allah ya ce To sauraro a nan zan dasa aya a wannan shirin na yau amma da izinin Allah a mako na gaba za a ji mu da ci gaban shirin wanda izinin Allah zai kai mu a tarayyar Najeriya. Yanzu a madadin Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa wanda ya haɗa shirin Hassan marka ke cewa da ku wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin juhalin musulunci na Iran Ayatullah Said Ali Hamna'i Allah ya kara masa yarda kuma a cikin shirinmu na yau za mu fara bayani ne kan hukunce-hukuncen zikiri a cikin sallah sai a kasance tare da mu don jin abin da shirin ya Tambaya Shin akwai matsala wajen maye gurbin zikirin ruku'u da sujada da juna da gangan? Amsa Idan mutum ya karanta su a matsayin cikakken ambaton Allah maɗaukakin sarki, to babu matsala, ruku'u da sujada da sallah gaba ɗaya sun inganta, amma duk da haka dole ne mutum ya karanta takamaiman zikirin da ake yi a cikin ruku'u da sujada. Tambaya. Idan mutum ya manta ya yi zikirin ruku'u yana mai sujada ko aka san haka, wato ya yi zikirin sujada yana mai ruku'u, sannan ya tuna kuma ya gyara kuskuren, shin sallansa ta ɓaci? Musa, babu matsala kuma sallansa ta inganta. Tambaya, Idan mai sallah ya tuna bayan ya idar da sallah ko a cikin sallar ya yi kuskure a cikin zikirin ruku'u ko sujada? menene hukuncinsa? Amsa, idan ya riga ya shiga wurin ruku'u da sujjada, to babu wajibin da ya hau kansa. Tambaya, shin ya isar a yi tasbihi guda hudu sau ɗaya a cikin raka'a ta uku da ta hudu? Amsa, adadin tasbihi guda hudu a sallah sau uku ake yi. Tambaya, idan mutum ya mance ya faɗa sau hudu bisa kuskure, shin sallarsa ta kasance karɓaɓɓiya a wajen Allah maɗaukaki? Amsa, babu matsala game da hakan. Tambaya Menene hukuncin wanda bai san cewa ya karanta tasbihi hudu sau uku ko sama da haka ba ko kuma kasa da uku a raka'a ta uku da ta hudu na sallarsa? Hamsa. Ko da sau ɗaya karanta ma ya wadatar kuma babu laifi a kansa. Idan kuma bai yi ruku'u ba yana iya ɗaukan ƙasa da uku ya karanta sai maimaita har ya samu tabbacin cewa ya karanta sau uku. Tambaya. shin ya halatta a karanta bi haulillahi wa a kumu wa aq'ud yayin da jikinsa yake motsi a yayin sallah kuma shin hakan ya inganta kamar yadda yake a tsaye amsa wannan ba matsala ciki kuma asalin wannan zikiri da aka ambata ana yin shi ne a lokacin da ake miƙewa tsaye lokacin da za a zo da raka'a ta gaba a sallah tambaya me ake nufi da zikiri shin ya haɗa da yin salati ga annabi da iyalansa Amsa Duk wata magana da take ɗauke da ambaton Allah maɗaukaki ana ɗaukanta a matsayin zikiri, kuma yin salati ga manzon Allah Muhammadu ɗan Abdullahi da iyalansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare su na daga cikin mafifitan zikiri, sai dai zikirin da ke wajibi a ruku'u shine subhana rabbiyal azim Obi Hamde, sau ɗaya. Kuma a cikin sujjada, subhana rabbiyal a'ala wa bihamdi sau ɗaya. ko kuma subhanallahi sau uku. Idan kuma ya musanya zikirin da wani misali alhamdulillah ko Allahu akbar hakan ya wadatar. Tambaya A cikin sallar wuturi wacce raka'a ɗaya ce, idan muka ɗaga hannayenmu cikin kunuti, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki buƙatunmu, shin akwai matsala wajen faɗin buƙatunmu da yaren Farisanci? Amsa. Babu matsala wajen yin addu'a a lokacin Kunuti da yaren sanci, Hasali ma babu matsala wajen yin addu'a a lokacin ƙunut da kowane harshe ba larabci ba. Yanzu kuma za mu fara gabatar da hukunce-hukuncen sujada ne kamar haka. Tambaya. Menene hukuncin yin sujada da taimama akan siminti da tiles? Amsa. babu matsala wajen yin sujjada da yin taimama a kansu, duk da cewa itiyaɗi kada a yi taimama a kansu. Tambaya Shin akwai matsala wajen sanya hannaye a lokacin sallah a kan taris da ke da ramuka ƙanana? Amsa Babu matsala. Tambaya Shin akwai matsala wajen amfani da ƙasar sujjada wadda ta yi baƙi sannan ta zama datti ta yadda dattin ya rufe ƙasar ya hana goshi taɓa ƙasar? amsa idan dattin da ke kan ƙasar sujjadar ya yi yawa da har zai zama shamaki tsakanin goshi da ƙasa to sujada ta ɓaci nan sallah tambaya wata mace ta kasance tana yin sujjada a ƙasa wato turba amma goshinta yana lullube da mayafi musamman wurin sujada shin dole ne ta maimaita waɗannan sallolin amsa ba sai ta sake maimaita su ba idan ba ta san shamaki ba ne lokacin sujjada tambaya Wajibi ne a sanya gaɓoɓin sujada guda bakwai a ƙasa yayin sujada, amma ba za mu iya yin haka ba saboda yanayin lafiyarmu na musamman. Kasancewar muna cikin nakasassu da suka samu raunuka a lokacin yaƙi, muna daga cikin masu amfani da keken guragu don haka don yin sallah ko dai mu ɗaga ƙasar sujada zuwa goshinmu ko kuma mu ɗora ƙasar sujada a hannun kujera mu yi sujada a kai Shin wannan aiki yana da inganci ko babu? Amsa. Idan za ku iya sanya ƙasar sujjada a hannun kujera ko akan wani abu kamar tebur da makamancinsa, ku yi sujjada a kai, to sai ku yi hakan, kuma sallar ku ta inganta. Idan kuma hakan ba zai yiwu ba, to dole ne ku ɗaga ƙasa a hannuwanku kuma ku sanya goshinku a kan ƙasar sujadar. Idan kuma ba za ku iya yin ruku'u ba kwata-kwata, to sai ku sun kuyar da kanku maimakon yin sujada. Idan wannan ma ba zai yiwu ba, to ku yi nuni da idanunku. Tambaya. Menene hukuncin yin sujada kan dutsen marmara da aka lullube daban harami mai ɗaukaka? Amsa. Babu wata matsala da yin sujjada a kan dutsen marmara. Tambaya. Menene hukuncin sanya wasu yatsun kafa ƙari da babban yatsa a ƙasa yayin sujjada? Amsa. Babu matsala game da hakan. Tambaya. an samar da ƙasar sujada domin sallah kuma amfaninsa yana ƙidaya adadin raka'o'i da sujada ga mai sallah kuma yana kawar da shakku da fatan za ku bayyana mana ra'ayinku mai daraja lura da cewa lokacin da aka sanya goshi a kai yana motsawa zuwa ƙasa saboda kasancewar ƙarƙashinsa akwai ƙarfi shin yin sujada a kansa yana inganta a wannan lamarin amsa Idan ya kasance wurin da ake sanya goshin abin da ya halatta a yi sujada a kansa ne, kuma bayan lotsewarsa yakan tsaya cak bayan ɗora goshi a kai, to babu matsala wajen yin sujada a kansa. Tambaya Wace kafa ce za mu ɗora a kan ɗayan idan mun zo zaman hutu bayan sujada? Amsa ana so mutum ya zauna a kan cinyarsa ta hagu. ya ɗora bayan kafarsa na dama a cikin kafar hagun tambaya Menene mafi alherin zikiri bayan karatun zikirin wajibi a cikin sujada da ruku'u? Amsa: yana da kyau a sake maimaita zikirin wajibi kansa har ma ya fi kyau a kammala da tilo baya ga haka ana so a lokacin sujjada a ƙara da karanta salatin annabi da iyalan gidansa tsarkaka alaihi salam da kuma addu'ar neman biyan bukatun duniya da lahira masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a wani makon za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ku huta lafiya. Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya dangane da rikicin Darfur da tushensa. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai kasance to a fitowar da ta gabata mun fara magana a kan abin da ya faru na mamaye birnin alfashar da rundunar kai daukin gaggawa ta yi a kasar sudan mun bayyana cewa wannan rikicin ci gaba ne daga abubuwan da suka faru a tsawon shekarun baya darfur da yanki ne mai cike da sarƙaƙiya saboda kasantuwarsa mahaɗar al'ummo mabambanta mun bayyana cewa da akwai ƙabilu na larabawa da kuma ƙabilu na 'yan asalin afirka mazauna wannan yanki tun asali yawan mutanen darfur da ya kai biliyan bakwai sun kuma ƙunshi ƙabilu masu cakuduwa da juna mafi girmansu a wajen yawa da tasiri su ne larabawan bararoji masu yawon kiwo kamar kabilun zurekat da kuma mahmadin su kuwa 'yan asalin yankin da afirkawa ne baƙaƙen fata manoma ne da suka hada da kabilar fur zagawata da kuma masalit kuma tun a cikin shekara ta 1970 ne a ƙarin da ya shuɗe yankin ya fuskanci fari da hakan ya haddasa rikicin manoma da makiyaya ruwa da wuraren kiwo su ne suka jawo rikice-rikice a tsakanin makiyayan larabawa da manoma baƙaƙen fata daga nan ne sai rikicin ya ɗauki wani salo na ƙabilanci da kuma siyasa to tun bayan da ƙabilar wato zagawata ta samu iko a ƙasar chadi a ƙarƙashin shugabancin idris debi sai zamana hakan ya yi tasiri a cikin yankin na darfur domin kuwa da akwai iyaka tsakanin wannan yanki da kuma ƙasar chadi kuma kabilun da suke a wannan yankin suna a kowane bangare na ƙasashen biyu a shekara ta 2003 da ta tawaye barke a cikin yankin darfur a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar nan ta al'adulwar musawat da suka fara kai wa filin saukar jiragen sama na alfashar harin tun daga wancan lokacin yankin na darfur ya zama fagen daga da tsoma bakin bangarori mabambanta daga cikin gida da kuma waje gwamnatin sudan a ƙarƙashin umar hassan albashir dai ta fuskanci wato wannan tawaye ne a lokacin da take da rauni domin sojojin ƙasar na sudan a wannan lokacin suna faɗa da 'yan tawayen yankin kudancin sudan ƙarƙashin jagorancin john garan a dalilin haka sojojin suna da raunin da za su iya zuwa su fuskanci wani sabon tawaye a can yankin darfur sai suka kafa wata runduna ta larabawa makiyaya waɗanda aka ba su makamai da kuma ƙarfin da a wani lokacin ya fi na rundunar sojojin wannan ƙasar ta sudan wannan runduna ta laraba makiyaya da suke yawo a kan raƙuma a cikin karkara da ƙauyukan mutanen darfur suna musu kisan kiyashi da ƙona ƙauyukansu an ba su suna janjawid abinda karma janjawut take nufi a wannan yankin shine cewa aljani da yake a kan raƙumi wato sun mai da kansu a matsayin tamkar aljanu suna zuwa suna yi wa bil'adama kisan gilla a tsawon lokacin gwamnatin umar hassan albashar an raka tuhumarsa da cewa wannan rundunar da ya kafa tana aikata laifukan yaƙi da kuma laifuka a kan jinsin bil'adama duniya ta zargi gwamnatin albashar da aikata laifin yaƙi a darfur da yi wa baƙaƙen fatar yankin kisan gilla da kiyashi a dalilin haka ne kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta fitar da sammacin a kamo mata wasu manyan jami'an gwamnati biyar na ƙasar ta sudan daga ciki har da shugaban ƙasa umar hassan albashir da matsin lamba ya yi wa hukumar sudan yawa akan wancan ƙungiyar ta janjaweed sai ya sake mata tsari aka ba ta sunan rundunar kiyaye iyaka a shekara ta dubu biyu da uku aka kuma shigar da ita a ƙarƙashin kulawar hukumar wannan ƙasa wato ta leƙen asiri da kuma hukumar tsaron ƙasa kuma mafi yawancin mayakanta sun fito ne daga ƙabilar zuraika ta larabawa makiyaya to da aka shiga shekara ta 2013 an sake wa wannan rundunar suna ta zaman cewa yanzu sunanta rundunar kai ɗaukin gaggawa kamar yadda ake kiranta a yanzu aikinta kuwa ya zama ya shafi dukkanin faɗin sudan ba wai iyakar darfur kaɗai ba duk inda ake ta waye to za a tura ta domin ta je ta murƙushe shi da aka shiga shekara ta 2016 wannan rundunar ta zama a ƙarƙashin fadar shugaban ƙasa kai tsaye shugaban ƙasa umar hassan albashir ya bai wannan rundunar cin gashin kai mai girma a ƙarƙashin hukumomin tsaro na wannan ƙasa to da aka shiga wani zango na siyasa da tashe-tashen hankula a sudan din da kuma barkewar yakin yaman an aike da rundunar kai daukin gaggawa zuwa yaman saboda ta yi yaƙi da rundunar ansarullah da ake kira da 'yan husi yankin darfur ya zama wata cibiya ta kafuwar wata sabuwar runduna ta soja da aikinta ya tsallake rundunar sojojin ƙasar shi kuwa hamidati da danginsa suka ci gaba da sana'arsu ta zinariya wanda shi ne kwamandan wannan runduna ya kuma kulla alaƙa mai ƙarfi da ƙasashen waje da hakan ya ba shi damar iya riƙe wannan runduna ta fuskar kuɗaɗe da kuma samo mata makamai wannan rundunar tashi ta ci gaba da zama mai cin gashin kanta ba tare da ta dogara da rundunar kasar wajen samun kudaden tafiyar da kanta ba bayan saukar shugaban kasar umar hassan albashir da aka tilasta masa yin haka a wani yunkuri a shekara ta 2019 kasar sudan ta shiga wani zango na rikon kwarya wanda yake cike da rikici da kuma tangal-tangal sabani ya rika kunnuwa tsakanin rundunar sojan kasar da kuma rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rsf saɓani a tsakanin janar-janar biyu da su ne abdulfattah al-burhan da habidati a kan sha'anin tafiyar da mulkin sai dai a shekara ta 2020 an kulle yarjejeniya tsakanin ɓangarorin biyu a birnin juba da ƙasar sudan ta kudu da zumar yin amfani da sulhu domin warware saɓanin da ke tsakaninsu a sanadiyar wannan yarjejeniyar ne aka samu wasu 'yan sauye-sauye a fagen siyasa ta hanyar shigar da cibiyoyin tsaro a yankin na darfur a ƙarƙashin cibiyoyin gwamnati shugaban ƙungiyar al'adil wal musawat jibril ibrahim ya zama ministan kuɗi na sudan baki ɗaya yayin da shugaban ƙungiyar rundunar 'yanto da sudan mini arko minawi ya zama gwamnan yankin darfur da dukkanin jihohin yankin guda biyar shekuwa hamis abdallah akbar na kungiyar harkatu tahariru sudan ya rike mukamin gwamna a yammacin darfur sai dai kuma da akwai wasu 'yan siyasar yankin da suka ƙi shiga cikin wannan sabuwar haɗakar daga cikinsu da akwai abdulwahid muhammad nur wannan sabanin na siyasa a yankin darfur da gwamnatin khartoum bai kare ba sai kuma tsohuwar matsala a tsakanin janar burhan da janar muhammad hamdan hamidaci ta sake jaddada kanta a cikin watan afrilu na shekara ta 2023 fada barki a tsakanin sojoji da kuma rundunar kai daukin gaggawa din a cikin birnin khartoum rundunar ta rsf ta kai wa sojoji harhare hari a cikin birnin khartoum da zummar tilasta musu su fice daga cikin wannan birni a wannan tsakanin fararen hula sun wahala an kashe na kashewa da tilastawa wasu wato ficewa daga unguwanninsu da gidajensu domin samun mafaka sannu a hankali rundunar ta kai ɗaukin gaggawa ta faɗaɗa kai hare-hare zuwa yankin darfur wannan ya zama mata wata dama ta ficewa daga khartoum ta nufi wancan yankin bayan da aka tilasta ta yin haka abinda ya biyo baya shine cewa wannan rundunar ta tashi daga mai son shimfiɗa iko a faɗin ƙasar sudan zuwa mai yin faɗa a fagage da yawan gaske daga shekara ta 2023 da abin da ya biyo baya shirin rundunar kai ɗaukin gaggawa ya ginu ne akan yadda za ta shimfiɗa ikonta a faɗin yankin na darfur sannu a hankali ta fara da kwace iko da sansanonin sojan gwamnatin sudan da suke cikin wannan yankin na darfur daga yankunan khatam da kabakiya a darfur ta arewa zuwa ummu da fuk da ke jihohin kudancin yankin na darfur mayakan na rsf sun yanke duk wasu hanyoyin da suke hada birane da garuruwan yankin da hana kai hajar da ake bukatuwa da ita a rayuwar yau da kullum daga wani gari zuwa wani gari wannan rundunar ta shiga birnin jinaina da nan ne cibiyar darfur ta yamma a cikin watan yuni na wannan shekara rundunar ta kutsa cikin birnin ta zubar da jinin da aka kiyasta cewa mutane dubu ɗaya ne suka kwanta dama maza da mata da ƙananan yara sannu a hankali rsf ta ci gaba da kokarin shimfiɗa ikonta a cikin biranen jihohin darfur guda uku in banda birnin alfashar a ranar 26 ga watan oktoba birnin niyala ya shiga ƙarƙashin ikon rsf bayan da ta killace shi na watanni wannan birnin kuwa shine babbar cibiyar darfur ta kudu sun kuwa yanke duk wata hanya da ake kaiwa rundunar soja ta sojan ƙasa ta goma sha shida taimako da ɗauki bayan kwanaki biyar sai rundunar ta rsf ta nufi birnin zalanji da shine cibiyar jihar darfur ta tsakiya bayan da suka ci ƙarfin sojojin gwamnati na runduna ta 21 ta sojan ƙasa a ranar 4 ga watan afrilu kuwa rundunar ta rsf ta kame yankin ardamta da yake yammacin darfur bayan yakin da ya raunana rundunar soja ta goma sha biyar bayan makonni biyu wannan rundunar ta shiga cikin birnin di'in babban birnin darfur ta gabas ta kwace iko da sansanin rundunar sojan gwamnati ta ashirin saboda haka dukkanin jihohi hudu da ke a yankin darfur da jimillar jihohinsa biyar ne sun shiga ƙarƙashin ikonta alfashar ce birnin da ya saura wannan yakin ya sake farfado da sabani a tsakanin kabilun wannan yankin larabawa makiyaya da a cikinsu ne aka kafa rundunar janjawud suka sake dunkulewa wuri ɗaya duk da cewa da akwai sabani a tsakanin wasu kabilun amma sun aje shi yanzu sun koma ƙarƙashin rundunar rsf wannan ya ƙara wa rundunar ta rsf ƙarfi dama dai runduna ce take da kuɗi saboda tana da iko da wuraren haƙo da zinariya da suke wannan yankin ma sauraro za mu da sa'aya a nan da cashirin namu bai ƙare ba domin a fitowa ta gaba za mu ji yadda shi kan shi birnin alfashar ya shiga ƙarƙashin ikon rundunar rsf kafin mu karkare mai ban kwana da kuma muna ga yadda ko zuwa shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. thank you